assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga allahu subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa mai komai wanda ya nufi rayuwarmu zuwa wannan rana zuwa wannan lokaci sannan ya ba mu daman ci gaban darasinmu da muka saba gabatarwa ta wannan tasha mai albarka ta sunna tv sunna leka gidan kowa muna roƙon allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka wannan tasha ya ƙara mata albarka ya taimaki jagororinta da dukkan taimako da suke bukata insha allahu yau allah ya nufe mu da dawowa domin ci gaba da wannan program namu wannan shiri namu na halin mutum sabulun wankansa muna roƙon allah ta'ala yi mana muwafaƙa idan ba a manta ba muna nan dai har yanzu cikin wasa'ilu ikhtisabil akhlaqi al-mahmudati ko al-akhlaqil hasana hanyoyin tsirfatan halaye nagari mu a baya mun yi magana daga na ɗaya har zuwa na goma sha biyu yau insha Allah za mu tashi akan na sha biyu ɗin shine an yattakhidha nasu mir'atan li nafsihi ko an yattakhidha nasa mir'atan li nafsihi yana daga cikin hanyar samun halaye nagari shine mutum ya riƙi mutane a matsayin madubi gare shi idan ainihin ya ga ko ya ji abin da suke faɗi a kansa abu ne mai kyau to ya lazimci wannan abun idan ya ji kuma maras kyau ne kaga zai gyara saboda haka mutane suna iya zama madubi gare ka sawa'un mutanen nan masoyanka ne ko maƙiyanka suna da amfani ɗan adawa ma wani lokaci yana da amfani ga mutum kuma wannan shi ke nuna cewa suka da mutane za su yi maka karkatar dame ka katta fusata ka ka dubi abin da suka faɗi idan gaskiya ne sun taimake ka wajen ka gyara halinka idan ƙarya suka maka sun rage maka wani nauyi domin sun ɗauke maka wasu daga cikin zunubanka idan ba a manta ba a baya mun ainihin karanta maganan ibnu hazmin az-zahiri inda yake cewa likulli shay'in fa'ida kowane abu yana da fa'idansa yace waƙadinta ta fa'atu bi mahakki ahlil jahali manfa'atan azimatan wato suka da muntsuni na jahilai ma'abuta jahilci yace wannan muntsinin nasu na amfana da shi amfanuwa mai girma yace wa huwa annahu da tab'i domin ya hura wutar ainihin ɗabi'ata ya sa ɗabi'ata ta ta zama ainihin abinan mai zaɓarɓata wahtidami khatiri da kuma ainihin wato kaifin tunanina sannan wahama fikiri ya kuma ainihin zafafa tunanina wata hayyaja nishaɗi kuma ya zaburar da nishaɗi na fakana zalika sababan ila tawali fa azimatil manfa'a wanda hakan ya zama sababin wallafe-wallafe manya-manya da na yi masu amfani walau lastisarahum ba don wato ainihin matsin lamban su da kuma zaburarwansu ta hanyar wannan adawa da wautan da suke min ba to da ba su motsa ainihin abinan wannan saki ne abin da ke ɓoye cikin zuciyata ba wannan dai zuwa ƙarshen maganansa mun karanta ta a baya ba bukata sai mun maimaita ta gaba wanda nan ne muka tsaya yanzu za mu tashi maganan wani mawaƙi da yake cewa inna sa'ida lahu min ghairihi izatun wa fit tajarubi tahkimun wa mu'tabaru yace inna sa'ida wato mutumin kwarai sa'idi mai rabauta shine wanda ya wa'azantu bi ghairi wato lahu min ghairihi shi shine wanda yake da abun wa'azantuwa gabe da waninsa wa jarubi jarubi sannan cikin gwajin al'amura da jarraba su tahkimun akwai hukuntarwa wa mu'tabaru akwai kuma abun ɗaukan izina ma'ana dai kamar yadda hausawa suke cewa ne wai mai hankali shine wanda ya wa'astu da waninsa idan ka ga abin da ya samu waninka sai ka ɗau izina ka ɗau matakin kare kanka don kai ma kar ka faɗa cikin abin da ya faɗa to wannan kai mutumin kwarai ne al bin al yake cewa idza a'jabatka khisalum ri'in fakunhu kun minka ma yu'jibuk falaisa alal majji wal makurumati idza ji'taha hajibun yahjubuka yace idza a'jabatka khisalu muri'in idan ɗabi'u da halaye na wani mutum sun burge ka sun baka sha'awa fakunhu to kai ƙoƙarin ka zama kaman shi da kanka shi ya kumminka shi ma sai ya zama kai ko ya kun minka ma buka abin da ya burge ka a wajensa dinnan sai ya zama kai ma ka same shi ka sifanta da shi falaisa alal majji wal makrumati idza ha hajibun yahjubuka babu ainihin abinan alal majdi kan ainihin ɗaukaka wal makrumati wato falaisa abinan alal maji wal makrumati hajibun ya babu wani cinge ko wani shamaki da zai shamakance ka daga ainihin wato almajid girma wal makrumati da kuma darajoji ko ɗaukaka ko karamomi idan ji ita idan ka ce za ka je musu ka neme su ba wani abin da zai sha makai mana duk wani abun kirki da ka gani na sifan wani mutum kai ma idan ka neme shi za ka same shi ba wani shamaki da zai sha makanke ka da shi idan ka ga baka samu ba to baka nema bane ba Allah ta'ala ya samu dace sai sababi na goma sha uku shine alƙudwatul hasana samun kuduwa wato abun kwaikwayo nagari alhamdulillahi mu musulmai muna da babban abun kwaikwayo shine annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da kake nema nagari gari ya sifanta da shi idan hali ne in aiki ne in ɗabi'a ce mai kyau in gaskiya ne in riƙon amana ne in yawan ibada ne in kyautatawa ne in ainihin tawali'u ne in kunya ne in mutunta kai ne in kamun kai ne annabi ya kai makura saboda haka ya zama shine abun kwaikwayonmu Eh, ta'ani huna ta'ani alqudratu huna ko alqudwatu huna abun koyi anan yana nufin an yakuna almurabbi aw da'i misalan yuhtada bihi fi aqwaf af'alihi wa tasarrufati shine mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ko mai tarbiyantar da al'umma mai renonta ya zama misali abun koyi wajen ayyukansa da sauran kai komonsa wato tasarrufat nashi waƙad ashada alƙur'anul kerimu bi hadhihi alwasila alƙur'ani ya nuna girma da matsayin wannan ainihin wasila ɗin faƙala ya ce ƙad ah, kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim haƙiƙa kuna da kyakkyawan abin kwaikwayo a wajen annabi ibrahim alaihi salam wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi idh qalu liqaumihim yayin da suke faɗa wa mutanensu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mu mun barranta da gare ku ba mu ba ku mun kuma barranta daga abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba mun yi baram da baram da shi kafarna bikum mun kafirce muku wa bada na wa bainakumul adawatu kuma adawa da almaghda ƙiyayya ta fara tsakaninmu da ku kenan hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kaɗai to wannan abin da annabi Ibrahim da wa'anda suke tare da shi akan imaninsa so ka faɗi Allah ya ce abun koyi ne a gare mu mu ma dole duk wanda ya raba gari da Allah dole mu raba gari da shi wanda yake son Allah dole mu so shi wanda yake kan hanyar Allah shi ne namu ko da ba mu haɗa dangi da gari da ƙabila da yare da shi ba ba mu haɗa launin fata da shi ba wanda kuma bai kan addinin Allah ko ɗan uwanmu ne ko mahaifinmu ne ko babbanmu ne ko kawunmu ne to dole ne mu raba gari da shi domin musulunci ba ƙabilanci ba ne ba musulunci addini ne na kowa da kowa ba na wata ƙabila ba kuma dangantakan addini ya fi kowace dangantaka karfi ya fi muhimmanci domin duk wata dangantaka da ba ta addini ba tana iya watsewa a da ta addini al'akhillahu baya yawma idin ba li illal illa almuttaqina masoya akwai ranan da soyayyansu zai zama sashinsu ya koma makiya ga sashe sai ya ce illal muttaqina sai dai masu takawa wanda suka kulla abokantakansu ko dangantakansu a kan addinin Allah Allah ta'ala yi mana muwafaka wa qad kana al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen allah ya kasance wala ya zalu kuma bai gushe ba yana ƙuduwatan abin kwaikwayo lil musulmi na jami'an ga musulman duniya baki ɗaya a da can haka yake kuma har abada a haka yake kullum ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu darussa da za ka ɗauka wanda za su ƙara inganta rayuwarka ta addini su inganta rayuwarka ta duniya su mai da kai mutumin kirki dattijon ƙwarai abun yabawa abun koyi kuma bittali gobe kiyama su sabauta maka shiga aljanna sai ce wal qudwatul hasanatu allati yuhaqqiquha ad bi siratihi at kyakkyawan ko abin koyi da daɗi zai iya tabbatar da shi ta hanyar siransa mai kyau ta hanyar halayensa da ɗabi'unsa na gari fil haƙiƙati a haƙiƙanin gaskiya da'awatun ilmiya wata da'awa ce amaliya a aikace lil islami zuwa ga addinin musulunci bi kulli ma ya hamiluhu da duk abin da musuluncin yake ɗauke da shi min mabadi'a wato ainihin na manufofi wa ƙiyam da halaye ta da'u ilal khairi masu kira zuwa ga alheri wa ta hussu alal fadilati suna kwaɗaitarwa kuma a kan runguman ababen da suke na darajoji wali asaril ama a ƙudurati fi amaliyyati tarbiya saboda tasirin ƙuduwa a wajen aikin tarbiyya. wa khasatan fi majalati littijahi wal musamman a fagen ainihin nusarwa da kuma halaye na gari kanar rasulu sallallahu alaihi wasallama ƙudwatan lil muslimina ko huwa ƙudwatul musulmina sai zama manzan Allah shi ne ainihin abun kwaikwayon musulmai saboda duk abin da suke bukata na kwaikwayo manzan Allah yana tare da shi to kai ma mai kira zuwa ga addinin Allah ya kamata ka zama madubi cikin al'ummanka ya zama in ana son abu mai kyau kai za a kalla wajen ka za a koya kar ka zama fitila mai haskaka wa mutane ko ka zama tukunya wanda za ta tafarfasa ta ƙona kanta idan ka zama haka to baka zama da'i na gari ba wajen gaskiya a samu kai ne kan gaba wajen kunya da kamun kai kai ne kan gaba wajen ainihin kyakkyawar riko da sunnar Allah da sunnar annabinsa wato riko da littafin Allah da sunnar annabinsa kai ne a gaba ya zama dai a cikin mutanenka kai ne madubinsu kai za su kalla su gane suna kan daidai ko kuma ba sa kan daidai sai ya ce a ɗibuƙan lima nassa alaihi alƙur'an daidai da yadda alƙur'ani ya yi nassi a kai waƙadista a bi fadli tilkal kuduwa wanda Allah saboda wannan kuduwa ya iya an yahmila mu'asirihi qabla wato ƙiyamal islam ya ɗora kan wanda suka yi zamani da shi akan ɗabi'u na musulunci wa ta'alimihi da koyarwansa wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa labil akwali fakat ba ta hanyar maganan fatar baki kawai ba wa ma zalika illa wa wa inna ma bisulukil waqi'i alhayyi ya ɗora su akan koyarwan addinin musulunci ne ta hanyar ɗabi'unsa conduct ɗinsa alwaƙi'i na reality alhayyi wanda yake rayayye abin da ake nufi a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'yansu mutane sun karɓi musulunci ne don ganin irin halayen annabi da kyakkyawan mu'amalansa ga al'umma ya sa suka karbi musulunci ba wai da magana na wa'azi da kira da yake yi a bakinsa ba to kaga kai ma mai kira zuwa ga addinin Allah ya kamata a ce ɗabi'unka da halayenka da mu'amalarka da tasarrufinka duka karantarwa ne kakka bari a samu ƙofan sukanka kan abin da bai fi ƙarfinka hana kanka da shi ba misali da'i idan ya zama mai kwaɗayi yau yana ƙofan gidan alhaji wane jibi yana ƙofan honorable wane gata yana ƙofan distinguish wane yana bin su yana roƙo sannan kuma a wajen rashin gaskiya nan ma shi ne a gaba to da'awansa babu yadda za a yi ta tasiri domin mutane suna auna tsakanin maganganunka ne da aikinka daga zaran ka bari mutuncinka ya tabu a wajen al'umman da kake ma wa'azi kake karantar da su kake ilimantar da su kake neman gyara halayensu to babu yanda za a yi ka gyara mu don akwai wanda suke wawaye ne a ah, to shi ɗin idan gaskiya ne don mi baya yi ko kuma in haramun ne me yasa shi yake yi ka ka ɓata ma kanka karantar wanka ka haifar ma da'awanka illa da haka dole da'ahi ya zama shiryayye dole ya zama abin da yake faɗi yana ƙoƙarin kwatanta aiki da shi ko da bai yi ɗari bisa ɗari ba to dai a samu tamanin zuwa tamanin da biyar cikin abubuwansa duka suna muwafaƙa da karantarwansa la tanha an khuluqin fata'ti ya mithlahu arun alayka idza fa'alta azimu kar ka hana mummunan hali kuma kai a ganka kana aikata shi abun kunya ne babba a gare ka idan ka aikata haka Allah ya mana muwafaka wa qad harisu ala tatabbu'i sifatihi wa harakatihi mutanen da suka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna matuƙar kwaɗayinsu wajen bibitan sifofin annabi da kuma bibitan harkokinsa wa rasdiha da farautan waɗannan ainihin abinan sifofi da tasawwat wal'amali biha da kuma aiki da su wa ma zalika illa hirsan minhum ala tamassuli af'alihi ba komi ne yasa su haka ba illa kwaɗayin ainihin abinan kwaikwayon ayyukansa laƙad kana Kanal masalul a'la lahum ya zama babban misali a gare su waƙad tamassalat fi rasulillahi sallama sifatin jalilatin lalle sifofi manya-manya sun misaltu ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ja'alat minhu qudwatan bil fi'li wanda suka maida shi a aikace abun koyi wal qudwatul hasanatu hiya al mithalul waqi'i li sulukil khuluqi wadowa kyakkyawa ita ce misali na zahiri na reality ga ainihin ɗabi'u na gari al'amsal mafiya kyau wa hadhal misalul waqi wannan misali na reality kad yakunu misalan hissiyan mushahadan malmusan yuqtada bihi zai iya yiwa ta zama misali ne na zahiri wanda a iya ganinsa da ido ko a abinan taba shi da hannu wanda za a yi koyi da shi wa kad yakunu misalan hadiran fi zihni yana iya zuma ya zama misali ne wanda a cikin kwakwalwa kawai yake ainihin abinan halarta bi akhbarihi ta hanyar maganganunsa wa siyarihi da siransa wa suratan murtasimatan fi nafsi kuma zai iya zama sura ce mai ɗarsuwa mai zanuwa a cikin zuciya bima usira anhu sakamakon abin da aka samo daga gare shi min siyarin na kyakkyawan sira wa ƙasasin da kuma labarai ko ƙissoshi wa amba'in da labarai min aqwalid na maganganu au akhlaqin ko afalin ko na ayyuka shi yasa alƙur'ani mai girma ya gaya mana ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira haƙiƙa ya kasance a gare ku uswatun hasanatun kyakkyawan abun koyi fi rasulillah game da manzon Allah amma sai ya ce liman kana yarjullah ga wanda yake ƙaunar Allah wal yawmil akhiri yake kuma tsoron tsayuwa gaban Allah a gobe kiyama wa Allah kathira sannan kuma yake ambaton Allah da yawa a takaicin takaitawa abinda ake bukata ga da'i da murabbi mai tarbiyantar da al'umma to yayi kokari ya mai da kansa duk wani abin da suke nema na kwaikwayo za su same shi cikin ayyukansa ko cikin maganganunsa ko cikin ɗabi'unsa ko cikin mu'amalansa kar ya zama ƙaulinsa ya ci karo da aikinsa idan ya yi haka to ya kori mutane daga sauraronsa kuma karantarwansa da tarbiyyansa har abada ba za ta zamo wato ainihin abinan eh, tana da tasiri ba ba za ta samar da riban da ake so ta samar ba allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaƙa. sai wasila ta goma sha hudu ita ce musahabatul akhyari wa ahalil akhlaqil fadila yin abuta da mutanen kwarai ma'abuta halayen kwarai falmar umula'un bi muhakati man haulahu domin ɗan adam Allah ya sanya masa sha'awa na mai ƙarfe na kwaikwayon mutanen da suke daura da shi shadidu ta'athuri biman yusahibuhu yana da tsananin tasirantuwa ga wanda suka abuce su eh, suka abuce shi ko yake abutansu in dai kana hulɗa da mutane kana shuɗanya da su kana yawan mu'amala da su wurin zaman ku ɗaya wurin hiran ku ɗaya wurin cin abincin ku ɗaya wurin tattaunawan ku guda ɗaya majalisar ku guda abubuwan da kuke iri ɗaya to dole sai an samu a tathir wa ta'athur a tsakanin sai wani ya yi tasiri a kan wani sai wani ya tasirantu da wani wannan dole ne shi yasa ake so kullum mutum ya zama yana ainihin mu'amala da mutanen kirki yana kuma ainihin mu'amala da mutanen kwarai masu takawa sannan ya kame daga mutanen banza idan ba haka ba kuma to za su sa shi sakin hanya yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu takawa wannan haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kin sarki ya faɗi muna ga ana nuna mana lokaci da haka za mu taka birki a nan da fatan abin da muka yi muwafaka da daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah